واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين amma idan mamacin ya kasance daga cikin ma'abota hannun dama to su ma dai kada ka damu da sha'aninsu domin suna da kubuta da aminci